Ku duba, ku kuma saurara, ku rayu da karanta littafi mai tsarki, littafi na shidda, sashen A, Yesu malami ne, gabatarwa, gaisuwa abokaina, ku zo ga wani babban malami wanda ya fi dukan malamai girma, wanda ya taɓa zuwa a duniya, sunan shi Yesu ne, ku saurara kaset, ku kuma dubi hotuna, ku juya hotuna na gaba, lokacin da kuka ji taɓin hannu. waɗannan hotuna an zana su ne kawai domin a yi maku misali. Bari mu fara yanzu, hoto na ɗaya, Yesu malami ne, a nan ga hoton Yesu Kiristi yana koyawa waɗansu mutane maganar Allah, Allah mai gaskiya wanda ya yi mu duka. Yesu ya zo daga wurin Allah, saboda haka ya san dukan maganar Allah, Allah yana ƙamnar dukan mutane. amma mutane suka raba kansu da Allah ta wurin zunubi. Yesu ya gaya masu labarai da kuma koya masu yadda za su san Allah. Ku saurara yanzu zan gaya maku wasu labarai waɗanda Yesu ya gaya masu, sa'an nan kuma za ku san labarin Allah mai gaskiya ne kuma.